daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkamu da warhaka, Radio Hausa VOH daga nan birnin tairan ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da ɗume su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na ko kun san. Sai duniyarmu a yau shirin mu na ƙarshe shine tarbiyar iyali. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga su, dakarun IRGC na ƙasar Iran sun ce ba a taɓa tsaye da samar da makamai masu linzami a ƙasar ko da na rana guda ba. Ƙasar venezuela ta katse hulɗar jakadanci da ƙasar paraguay saboda goyon bayan 'yan adawa sannan za ku ji cewa sojojin yemen sun cilla makamai masu linzami kan jirgin ruwan amurka da kuma hamdaksar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ci gaba da kera makamai masu linzami a kasar kuma bata dakatar da hakan ba ko da na rana guda in ji kakakin rundunar irgc a wani jawabin da ya yi wa 'yan jaridu a atisayin sojojin kasar da ake gudanar da shi a halin yanzu a tsakiyar kasar tashar talabijin ta faris bayanan a tehran ta nakalto brigadier janar ali muhammadi ali muhammad na'ini kakakin runduna ta irgc yana faɗar haka a jiya litinin a wato a lokacin da yake wa kafafen yada labarai jawabi ya kuma ƙara da cewa manufar atisayin na yanzu ita ce gwada ƙarfin sojojin ƙasar iran na yaƙi saboda barazanar da ƙasar take fuskanta ta ɓangarori daban-daban wanda suka hada da 'yan ta'adda harmci kasar isra'ila da ƙawayenta da sauransu ya ƙara da cewa wannan atisayin ya fi kama da yaƙi da gaske kuma suna fatan wannan atisayin zai yi tasiri a zukatan maƙiya sosai janar ali muhammad na'ini ya ce atisayin wanda aka sanya wa suna annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam yana wana kamar da wato mayar da martani ne ga hamjikar isra'ila saboda hare-haren da ta kai wa iran a ranar 29 ga wata oktoban shekarar da ta gabata da kuma nuna mata cewa sojojin iran ta fi karfinta aini ya kammala da cewa nan da 'yan kwanaki ko da kuma makonni hamjikar isra'ila za ta gamu da wasu ƙarin makamai masu linzami daga, daga musulunci ta iran ƙari kan wa'anda take fuskanta a hali yanzu daga ƙasar yemen gwamnatin ƙasar venezuela ta ba da sanarwar katse hulɗa jakadanci da ƙasar paraguay saboda goyon bayan 'yan adawar ƙasar wa'anda suke raya cewa su ne suka lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a shekarar da ta gabata tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta ƙara da cewa a jiya litinin ce dai shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro da kansa ya ba da sanarwar katse hulɗar jakadanci da asuncion bayan da shugaba paraguay santiago pena ya shelanta cewa yana goyon bayan shugaban 'yan adawar ƙasar ta venezuela edmondo gonzales a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a shekarar da ta gabata bayan haka shugaban Pen shugaba Pena ya buƙaci jakadan Paraguay a Caracas ya bar ƙasar a cikin sa'o'i 48 masu zuwa. Pena dai ya bayyana haka a shafinsa na Twitter ko kuma X ne kan cewa ƙasar Paraguay za ta yi aiki da sauran ƙasashen duniya wajen mai da ganzale kan kujerar shugabancin ƙasar Venezuela da kuma dawo da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar. sojojin ƙasar yemen sun cilla makamai masu linzami samfurin ballistic guda biyu ɗaya akan hamshe ƙasar isra'ila ɗaya kuma akan katafaren jirgin ruwan yaƙi wanda ake kira kariya wanda kuma ya zo kusa da ruwan ƙasar yemen saboda kai mata hare-hare har ila yau sojojin ƙasar ta yemen sun cilla wasu ƙarin jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa kan hamshe ƙasar isra'ila su ma sun sami bararsu kamar yadda aka tsara tashar talabijin ta Paris TV a nan ta kara da cewa makaman sun sami katafarin jirgin ruwan yaƙi mai ɗaukar jiragen yaƙi na ƙasar Amurka mai suna USS Harry Truman da kuma wasu wurare a garin yapa kusa da birnin Tel Aviv babban birnin Hamdukasar Isra'ila. Majiyar ƙasar ta yamin ta kammala da cewa makaman na ƙasar Yemen dai sun hana sojojin amurka kaiwa ƙasar yemen hari bayan faduwar makaman kan jirgin hari truma daga tekun maliya a jiya litinin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da mutuwar wani jariri da bai wuce kwanaki 35 da haihuwa ba saboda sanyi mai tsanani a yankin gaza sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza wace cibiyar watsa labarai ta Falasɗinawa ta nakalto ta ce mutuwar wannan jaririyar a jiya litinin ya kawo adadin ƙananan yara da suka rasa rayukansu saboda sanyi mai tsanani zuwa wato su takwas tun farko dai ƙungiyar agaji ta unurwa. da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa yaran da suka mutu saboda sanyi sun kai bakwai cibiyar watsa labarai ta falastinawa ta kuma ƙara da cewa jarirai da ba a daɗe da haihuwa ba suna mutuwa ne saboda rashin mafaka mai kyau da kuma sanyi mai tsanani a gaza hakanan kuma ta ƙara da cewa a hali yanzu akwai wato jarirai 7,700 wa'anda suke fuskantar barazanar mutuwa saboda sanyi tuni dai wato lokacin wato tun lokacin da hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya who ta ba da sanarwar cewa kuma ta yi allah wade da abin da sojojin isra'ila suke yi na lalata cibiyoyin kiwon lafiya da suka hada da rusa asibitin kamal adwan falasɗinawa 'yan gudun hijira suke rayuwa a cikin wannan asibitin da a kan hemomi wato a cikin hemomi da kuma leda da kuma yadi a daidai lokacin da ake ruwan sama kamar da bakin kwarya gashi kuma ba su ba su da wani burgunan lullube jikinsu kuma ƙasar da wato ƙasar da suke kanta ta jike da akwai kuma falasɗinawa miliyan biyu da suke rayuwa a gaza a cikin halin da ake ciki a yanzu. Yahudawa ‘yan share wuri zaune guda uku ne suka halaka a yayin da wasu bakwai suka ji rauni a musayar wuta tsakaninsu da Falasɗinawa a kusa da garin Kademun na Yahudawa a yankin yammata kogin Jordan. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya ƙara da cewa wasu hotuna na bidiyo wanda aka yada a shafukan sadarwa suna nuna wani mutum yana harbi kan wata motar bas da kuma wasu ƙananan motoci guda biyu a anguwar alfunduk cikin garin kedumin na yankin yamar kogin jordan likitoci dai sun tabbatar da mutuwar mutane uku biyu daga cikinsu mata sannan da namiji guda sannan hukumar ba da agajin gaggawa ta megan david adon ta kasar isra'ila ta tabbatar da labarin majiyar gwamnatin kasar isra'ila dai ta bayyana cewa sojojin kasar sun fara bincike gida-gida don gano waɗanda suka aikata kisa a unguwar ta alfundog masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ba labarai biye da shi akwai shirin na ko kun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina sai kuma shirin duniyar mu a yau akwai kuma shirin tarbiyyar iyali wanda da shi kuma muke cewa a yi ni lafiya. sharhin bayan labaran namu zai magana ne kan tofin alatsi ne da wasu kasashen larabawa suka yi dangane da harin wuce gona da iri da gwamnatin mamayar isra'ila ta kai kan asibitin kamal adwan da ke shiyar arewacin zirin gaza da ni sunusunti zai jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. kasashen larabawa sun yi allah wadai da kona asibitin kamal adwan da sojojin mamayar isra'ila suka yi kuma sun bayyana hakan a matsayin laifin yaƙi kasashen larabawa da suka hada da qatar saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da kuma ƙasar jordan sun yi allah wadai da kona asibitin kamala adwan da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi a arewacin zirin gaza tare da tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga asibitin suna masu la'akari da wannan wuce gona da iri a matsayin laifin da ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma laifin yaƙi sojojin mamayar isra'ila sun kutsa kai cikin asibitin kamal adwan da ke zirin gaza kafin daga bisani su banka masa wuta tare da tilastawa ma'aikatan lafiya ficewa daga asibitin bayan nan sun yi garkuwa da mutane fiye da 350 daga cikin asibitin da suka hada da ma'aikatan lafiya 180 da kuma wasu majinyata 75 gami da masu rakiyar majinyata inda suka tafi da su wani wuri da ba a san ko ina ne ba a cewar sanarwar da ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya fitar sanarwar da ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar qatar ta fitar ta yi allah wadai da harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai wa asibitin tana mai kallon sa a matsayin laifin yaƙi da kuma sabawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa gami da ƙara rubuta wutar rikici da ke barazana ga ɓullar mummunan sakamako ga tsaro da zaman lafiyar yankin ma'aikatar harkokin wajen ƙatar ta jaddada buƙatar ƙasashen duniya su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsu ta hanyar tunkarar ƙalubalen da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke ci gaba da janyowa musamman kai farmaki kan cibiyoyin fararen hula ciki har da asibitoci a nata ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar saudiya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ƙasar saudiya ta yi allah wadai da kakkausar murya kan kona asibitin kamala adwan da sojojin mamayar isra'ila suka yi da kuma tilastawa marasa lafiya da ma'aikatan lafiya ficewa daga cikinsa tana mai jaddada cewa hakan yana daga cikin keta dokokin ƙasa da ƙasa da dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma mafi muhimmancin ƙa'idojin jin kai da kyawawan ɗabi'u 嘟 har ila yau kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi allah wadai da kakausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar kan kona asibitin kamal adwan da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi tare da la'akari da hakan a matsayin sabawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta jaddada matsayinta na ƙin amincewa da wannan ɗanyen aiki da ya sabawa dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa kuma ya zama wata hanya duniya ta rusa ka'idojin tsarin kiwon lafiya da na ɗan adamtaka da kyawawan tsarin rayuwa tana mai jaddada matsayinta na neman a dakatar da tashin hankali cikin gaggawa ba tare da kai hari ga fararen hula da cibiyoyin fararen hula ba ita ma kasar jordan ta yi allah wadai da kakkausar murya a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fitar ta ce sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun kona asibitin kamal adwan da ke zirin gaza tare da daukar harin a matsayin babban laifin yaƙi ma'aikatar Haƙoƙin wajen jordan ta ɗaurawa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila alhakin kare lafiyar fararen hula da ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a cikin asibitin ta kuma jaddada ƙin amincewar masarautar tare da yin allah wadai da wannan mummunan ɗabi'a kai hari ga wuraren kiwon lafiya da ma'aikatansu sannan ta yi kira ga ƙasashen duniya musamman kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyarsu na shari'a da da'a don tilastawa haramtacciyar ƙasar isra'ila dakatar da kai hare-hare kan zirin gaza musamman kai hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula da kuma kawo ƙarshen bala'in jin kai da ba a taɓa ganin irinsa ba a sakamakon hare-haren wuce gona da iri kan yankin shafin watsa labaran falasinawa ya nakalto daga fadar shugabancin jordan cewa masarautar jordan tana yin allah wale da babban laifin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka aikata ta hanyar kona asibitin da ke gabatar da hidima ga mutane sama da dubu ɗari hudu tana mai jaddada cewa wannan laifin ya zo ne a daidai lokacin da ake tafka laifukan kisan kiyashi da tilastawa fararen hula yin gudun hijira a matakin kungiyoyin kasashen larabawa da na musulmi kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta yi kira daga kausar murya kan kawo ƙarshen laifukan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a zirin gaza wanda na baya bayan nan shine laifin kona asibitin kamala adwan da ke arewacin zirin gaza a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta ɗauki wannan laifi a matsayin wani ci gaba na laifukan yaƙi da kisan kiyashi da ake yi wa al'ummar falastinu Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau talata bakwai ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da shida ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau. Sarki Reza Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutura irin ta addinin musulunci a duk faɗin kasar. Wanda kuma ya sanya jami'an tsaro na kasar suka fara wulakanta masu sanye da hijabin musulunci akan tituna a biranen kasar. sarkin ya kafa wannan dokar ne da nufin share alamu na addinin musulunci a kasar iran baki daya da kuma mayar da mutanen kasar kamar turawa kafin wannan lokacin da sarkin ya kai ziyara aiki zuwa kasar turkiya inda ya ga yadda shugaban kasar turkiya na wannan lokaci mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilasta wa mutanen kasar turkiya musulmi barin sutura irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta masu sanya tufafi irin na turawa sai dai kuma wannan dokar ba ta yi karko a kasar Iran ba sakamakon kyan amincewa da malaman addini suka nuna da kuma malaman jami'a da kuma sauran mutanen kasar wanda suka nuna tsayin daka da kuma fuskantar wannan doka gadan-gadan wanda hakan ya tilasta wa sarkin ja da baya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau, bakwai ga watan Janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kai wa kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda heng samarin ya karbi ragamar shugabancin kasar paul pot ya kuma takura ma al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar yadda kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a da kuma tilasta su yin ayyuka na wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko kuma soki salon mulkinsa inda aka kesa cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasar shekaru uku wanda ya yana mulkin ƙasar cambodia musamman ma dai 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar vietnam wadda take samun goyon baya daga tarayyar soviet ta fice daga cambodia a cikin shekara ta 1983 sakamakon matsin lamba na ƙasashen yammacin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan janairun shekara ta 1986 wani jami'i ɗan sanda ɗan ƙasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan sahiyuniya da ya yi a yankin arewacin sinai na ƙasar masar suleiman khatir ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai a arewacin sinai ne da nufin kawo cikas ga shirin gwamnatin masar ta lokacin wadda take shirin amincewa da isra'ila a matsayin ƙasa a hukumance da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira camp david kotun soja ta ƙasar masar ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkuku wanda ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro na ƙasar masar suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar masar ce ta kashe shi a lokacin wannan ya jawo mummunar zanga-zanga a cikin birane daban-daban na kasar masar musamman ma dai a birnin alkahira inda jama'a suka nuna rashin jin daɗin su akan wannan aika-aika masu saurare ko kun san cewa shekaru 104 da suka gabata rana irin ta yau Aitullah said muhammad tabatabai ɗaya daga cikin jagoran addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu a birnin karbala na ƙasar iraki ya sami damar yin karatu na sharafage da kuma tushen ilimi na hauza daga mahaifinsa sannan kuma a tehran ya yi karatu a wurin babban malamin falsafa na lokacin mirza abul hassan jelwa ban ha kuma ya tafi karatu a sauran manyan cibiyoyin ilimin addinin musulunci har sai da ya kai matsayi na ishtihadi kuma ya zama ɗaya daga cikin fitattun ɗalibai na mirza shirazi said muhammad ya tafi birnin tehran a madadin mirza shirazi inda ya shagalta da jagoranta al'umma bayan wani lokaci kuma ya amsa gayyatar ayatullah abdullah baha bahai na nuna adawa da manufofin gwamnatin iran ta wannan lokaci akan miƙa kai da ta yi ga turawa akan haka kuma ya killace kansa a hubbaran abdulazim alhassani wanda yake garin rai da kuma wasu jama'a da suke tare da shi a hankali a hankali ayyukan aitullah ta ba'i sun ƙara faɗaɗa har ya zama ɗaya daga cikin manyan jagorori na harkar mashirudiyya a majalisar dokoki ta ƙasar iran a lokacin da muhammad ali sha ya hau kan kujerar mulki ya rufe majalisar daga wannan lokaci ne kuma sai ya tafi birnin mashad na wani ɗan lokaci sannan ya dawo birnin tehran said muhammad tabatabai ya tafi turkiya a lokacin yakin duniya na ɗaya a lokacin da sojin rasha birtaniya suka shiga cikin ƙasar iran sannan kuma bayan watanni shida ya dawo kasar daga wannan lokaci ne kuma bai sake tsoma bakinsa a cikin harkokin siyasa ba har zuwa ƙarshen rayuwarsa a ranar 28 ga watan rabi'u thani na shekara ta 1339 bayan hijira yana da shekaru 79 a duniya kuma aka binne shi a hubbaran abdulazim alhassani wanda yake birnin rai a kusa da birnin tehran ayatollah tabatabai ya kasance mutum ne mai 'yancin tunani da kuma kawo sauyi sannan kuma tarayyarsa da sayyid jalaluddin asad abadi ya yi tasiri matuƙa wajen sauya tunaninsa akan abubuwa da dama da kuma yadda yake kallon al'amurra a ilmance. duniyarmu a yau.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 yana nufin yakin da gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ta daura kan yan gwagwarmayan falasinawa ya gaza cimma nasara tunda har yanzu kalubalen da yahudawan sahiyoniya suke fuskanta bai canza ba da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana damuwarsu kan ci gaba da harba makamai masu linzami da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ke yi daga zirin gaza bisa la'akari da cewa hakan na nufin gazawar yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen cimma manufofinta da kuma nuna karfin kai hare-haren rokoki da ba a taba gani ba duk da shafe tsawon sama da shekara guda da yakin Nitizan Shafira wakilin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a tasha ta goma sha biyu a kudancin Isra'ila ya ce duk wanda ke neman shaidar cewa ƙungiyar Hamas na ci gaba da harba makamai masu linzami ya gano a cikin makon da ya gabata ya bayyana cewa kungiyar hamas ta harba makamai masu linzami da ba a taba ganin irin ta ba a watannin baya-bayan nan tare da tabbatar da cewa tana da karfin ci gaba da harba makamai masu linzami kan haramtacciyar kasar isra'ila wakilin tashar ya kara da cewa harba makami masu linzami goma sha biyar a cikin mako guda kacal zuwa yankunan haramtacciyar kasar isra'ila na nuna cewa har yanzu kungiyoyin da suke dauke da makamai a gaza na iya yin barazana ga matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da suke kusa duk da shafe tsawon shekara guda da watanni uku da fara yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan gaza a nasa bangaren birgediya general uzi dayan tsohon mataimakin hafsan hafsoshin sojin haramtaccen kasar isra'ila ya yi imanin cewa ingantaccen iko kan gaza na buƙatar matakan kayan aiki na matsin lamba kan fararen hula yana mai cewa katse muhimman kayayyaki kamar wutar lantarki abinci da makamashi su ne hanya ɗaya tilo da za su ba da damar mamaye yankin amit halabi memba a kwamitin kula da harkokin waje da tsaro a majalisar dokokin isra'ila kenneth daga jam'iyyar likud yana bayyana halin da ake ciki a gaza a matsayin shaida na gazawar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a fili ya kuma jaddada cewa ta yaya zai kasance ga sojoji kamar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke da ƙarfin kai farmaki daga nesa su kasa iya kawar da ƙaramin abokan gabansu na kusa idan kuma har suka kasa to lalle wannan gazawa ce a fagen aikin soji ya kuma kara da cewa bayi da masaniyar menene zai iya faruwa a nan gaba a wata hira da tashar talabijin ta sha uku ta haramtacciyar ƙasar isra'ila halabi ya bayyana cewa matakin gagarumin barna da rusa gaza baya matsayin samun nasara kan 'yan gwagwarmaya domin nasara ta hakika ita ce makiyi ya miƙa wuya ko kuma kawar da shi gaba ɗaya halabi ya kuma yi nuni da cewa ci gaba da gudanar da takaitattun ayyuka ba za su taɓa taimakawa wajen yantar da yahudawan sayoniya da aka yi garkuwa da su ba kuma ake ci gaba da tsare su a matsayin fursunonin yaƙi a cikin wannan yanayi mai alaka da hakan denny yaton tsohon shugaban hukumar leƙen asirin yahudawan sahiyoniya musat ya jaddada cewa shugabannin siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen rikicin fursunoni da ake tsare da su ya kuma ce da a ce an dawo da dukkanin fursunoni ta hanyar cin cimma yarjejeniyar musaya da komai ya zo ƙarshe amma halin da ake ciki yanzu ya nuna cewa har yanzu suna makale a gaza yatom ya kara da cewa warware tushen matsalar zirin gaza na bukatar shekaru ba watanni ba yana mai cewa janyewar sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gaba ɗaya daga yankin zirin gaza na iya zama wani zaɓi na wucin gadi da za a iya komawa kansa a nan gaba ya jaddada cewa gaza na wakiltar kalubale da ke ci gaba da fuskantar manufofin haramtacciyar kasar isra'ila a fagen tsaro waɗannan matsayi daban-daban a cikin da'irar haramtacciyar kasar isra'ila na nuna rashin jin daɗin sakamakon yakin gaza yayin da ci gaba da harba makamai masu linzami suka zama shaida ƙarara na gaza cimma matsayar da ake son cimmawa a gefe guda kuma rundunar sojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa wani makami mai linzami ya faɗo a kusa da mashigar beit hanun a arewacin gaza inda aka kunna karar gargaɗi a rana ta tara a jere sakamakon harba makamai masu linzami daga ɓangaren falasinawa duk da killace yankin da aka yi rundunar sojin ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ce wani makami mai linzami ya faɗo a wani buɗaɗɗen yanki kusa da mashigar mamayar Beto hanun bayan da aka harbo shi daga arewacin zirin gaza a halin da ake ciki kuma tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa wani makami mai linzami ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri a zirin gaza inda ta ce wannan shine rana ta tara a jere da aka harba makami masu linzami daga zirin gaza zuwa haramtacciyar kasar isra'ila gidan radiyon sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ya habarto cewa kungiyar hamas ta harba makamai masu linzami ashirin daga gaza a cikin kwanaki tara kacal inda ta ce sha hudu daga cikinsu an harbo su ne daga arewacin zirin gaza yankin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take da'awar killace shi majiyar sojojin mamayar isra'ila ta yi da'awar cewa sojojin sun yi yunkurin dakile wani makami mai linzami da aka harbo daga tsakiyar zirin gaza zuwa kan matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan shara wuri zauna da ke makwabtaka da gaza bayan da aka yi ta jin karar gargadi amma ba a yi nasarar kakaɓo shi ba a farkon makon da ya gabata gwamnatin mamayar isra'ila ta sanar da cewa wasu makamai masu linzami sun faɗo a matsugunan kasumfim da ke kusa da zirin gaza tare da da'awar cewa babu rahoto ko da na jikkata dubun dubatar yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida sun ƙaurace wa gidajensu da suke matsugunan da suke kan iyaka da zirin gaza da kuma waɗanda suke kusa da kan iyakar ƙasar labanan tun bayan barkewar yakin kuma tun daga lokacin ne gwamnatin mamayar isra'ila ke ɗaukar nauyin biyan kuɗaɗen hayan otel otel da kuma gidajen haya masu zaman kansu da aka tsugunar da yahudawan sahayuniya da suka tsere daga matsugunansu wani abin lura dai har yanzu ana ci gaba da harba makamai masu linzami daga gaza duk da kisan kiyashi da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da yi kan falastinawa tsawon watanni goma sha biyar wanda hakan ne ke nuni da gazawar gwamnatin mamayar isra'ila wajen cimma manufofinta na soji da ta ayyana a zirin gaza da aka killace shi tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi kan al'ummar palestino a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda sama da falastinawa hudu suka yi shahada da jikata kuma yawancinsu yara da mata sannan sama da 11,000 suka ɓace a cikin mummunan barna da yunwa da suka yi sanadin mutuwar yara da tsofaffi masu yawa a ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya sojojin mamayar isra'ila suna ci gaba da aiwatar da kisan kiyashi da suke yi inda suka yi watsi da sammacin kama jami'an kasar guda biyu da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta fitar a ranar 21 ga watan nuwamba kan firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da tsohon ministan tsaronsa ya'ub galan kan aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama a nasu bangaren kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da kokarin ganin an cimma yarjejeniya tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas domin gudanar da musayan fursunoni da kuma kawo ƙarshen yakin da ake yi a zirin gaza a daidai lokacin da ake ci gaba da samun cikas da kuma rashin samun ci gaba mai ma'ana daga bangaren yahudawan sahayuniya musamman firaministan haramtacciyar kasar isra'ila da magoya bayansa daga masu tsatsauran ra'ayin 'yan sahayuniya tattaunawar da aka yi a kafafen yada labarai sun yi nuni kan karuwar bukatun bangarorin biyu inda hamas ta kara tsananta matsayinta kan batun fursunoni da kuma bukatar kawo ƙarshen yakin wakilin tashar talabijin ta sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila yaron abraham ya yi imanin cewa babu wani haske a tattaunawar bangarorin biyu domin tuntubar juna ta hanyar masu shiga tsakani a baya-bayan nan ta ragu matuƙa yayin da firaministan gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ke bayyana matsayinsa yana mai jaddada cewa zai koma faɗa. bayan matakin farko na gudanar da yarjejeniyar da aka cimma a nashi bangaren shugaban sashen kula da harkokin falastinu na tashar kan na sha ɗaya elur levy ya tabbatar da cewa ƙungiyar hamas ta dage kan tabbacin da haramtaccen ƙasar isra'ila da ƙasashen duniya suka bata na kiyaye matakan da aka cimma ciki har da janyewar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga zirin gaza sai dai a halin yanzu ana bibiyar waɗannan buƙatu tare da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ki amincewa da su wanda hakan ya sa babu yiwuwar samun nasara a halin yanzu a gefe guda kuma gazi zeli na tashar talabijin ta 24 ya bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na kokarin amfani da matsin lamba na diplomasiya kan kungiyar hamas ta hanyar amurka da kuma gargaɗin gwamnatin donald trump a nan gaba. tashar talabijin ta sha uku ta watsa rahoton wata sanarwa da ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila israel kanz ya fitar inda ya gargadin cewa kungiyar hamas za ta fuskanci hare-hare da ba ta taba gani ba matukar ba ta saki fursunonin yahudawan sahayoniya ba nan ba da jimawa ba da kuma daina harba makamai masu linzami kan haramtacciyar kasar isra'ila lamarin da ke nuni da karuwar kalaman barazana da ake yi a hukumance wani mai sharhi kan harkokin soji elon bin david daga wannan tasha ta sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ya yi tsokaci da cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana yin asara fiye da nasarar da take samu a arangamar da take yi da kungiyar hamas yana mai bayyana nasarorin da sojojin suka samu a matsayin takaitacce kuma sun takaita ne wajen kwato yahudawa da aka yi garkuwa da su yana mai jaddada rashin yiwuwar murkushe kungiyar kungiyar hamas gaba daya kamar yadda mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila suke riyawa rahotanni daga kafafen yada labarai suna nuni da cewa an samu karuwar daukar yan gwagwarmaya a bangaren hamas kuma a cewar yaron abraham alkaliman baya-bayan nan sun nuna cewa adadin sabbin waɗanda aka ɗauka ya zarce yawan mayakan da aka kashe su tun bayan bullar yakin gaza inda adadin mayakan kungiyoyin gwagwarmayan falasinawa irin hamas jihadul islami da sauran kungiyoyi aka kiyasta su da cewa sun kai mayaka dubu ashirin zuwa dubu ashirin da uku masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali mai saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake da da ya fi ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyalin bisa tsarin addinin musulunci music masu raro kada a gaji haɗala yau dai barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a cikin wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan waccan hiran da muka faro da shehun malami muhammad salih zari daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam da kuma yadda iyali za su amfana da waɗannan haƙoƙi na addinin musulunci malamin yana yi mana fassarar littafin imam zinul abidin ne nan imam husaini alaihi salam da littafinsa mai suna risalatul hukuk wato saƙon haƙoƙi yau kuma malam zai fara mana sabon babi ne kan haƙƙin gani da yadda haƙƙin ba zai tozarta ba yau za mu tashi akan haƙƙul basar haƙƙin da ya rataya a gare ka a wuyanka kai ɗan adam wanda allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin dole ka kiyaye dangance da wace gaba ganinka kina mun ji harshe mun ji ji to yanzu muna akan gani sai maulana ali zain abidin alaihi salam ya ce wa amma haƙo basrika fagattuhu amma la ya laka wa tarku ibtizali illa li mawdi ibratin tastaqbilu biha basran aw tastafida biha ilman maulana ali zain abidin alaihi salam yake cewa haƙƙin ganinka ko in haƙƙin idonka a kanka kai ɗan adam wanda wajibinka ne dolinka ne ka kiyaye ka ba wa ganinka wannan haƙƙin in ba ka kiyaye ba in ka tozarta haƙƙin gobe lahira ya shari'a da kai husuma da kai a gaban Allah ta'ala to haƙƙin idon ka ne ka rufe shi ganinka ka rufe shi ya zama ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba kada ya zama kana sake ma ganinka ragama kana lekon asirin mutane kada ya zama kana sake ma idon ka ragama kana kallon abin da bai halatta gare ka ba kuma ka zama ba za ka ba idon ka dama ba a wajen kallace-kallace na banza da yofi sai a wuraren da abin da idon zai kalla to zai ba da wata ibra abin lura wadda za ka samu wani abun lura a nan dangane da abun da ka kalla wanda ya kai ka ga sanin girman Allah ta'ala so nawa Allah ta baraka wata ala yake kiran mu a falayan zuru na ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila ardi kaifa sutihat Allah so nawa yake nuna mana wannan ce me yasa ba za ku tsaya ku duwar ku kallo ba ku duba ku dubi halittan nan ta Allah ya Allah ya samar da su to ya zama duk abun da zaka kalla da idonka ya zama zai kai maka saƙo ne a zuciyarka wanda da wannan zaka fahimci ka san girman Allah ta'ala ka gani imomin da Allah ta wa ta'ala ya lullube ka da shi ko ka gode wa Allah ta'ala ya zama duk wani abin da za ka gani ya zama maka darasi ne kai kake ɗauka don ka samu ilimi da wannan abin da ka kalla ko gargaɗi. Fa'inal Basro babun lilitibar ya ce saboda me ido ƙofa ce hanya ce wadda ta nan ake iya lura da komai sai ka dubi halittar Allah ta'ala da ya shimfiɗa da ya yi a doron ƙasa da sararin sama kai sai ka dubi abun da Allah ya samar a gangar jikinka tukuna sannan za ka san girman Allah yara manyan gobe yara to madalla muna kada shida masu rawar da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shidi ne tarbiyyar iyali daga nan rediyon BOH da birnin Tehran wanda yake karkashin Hausa TV. Malam zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin gani ne kan abin da ya kamata a kalla da abin da bai kamata a kalla ba. Wanda ta nan dole za ka sallama cewa kai ba kowa ba ne dole za ka sunkuya a gaban fadar Allah ka masa godiya da ido ake kallon wannan to yi amfani da idanunka da ganinka a wajen kallon ababen da za su ƙara maka kusanci da Allah ta'ala haka inna lil basari haqqan alal insan ido yana da haƙƙi akan ka kai ɗan adam menene haƙƙin shine ka rufe idon hajbahu anin nazri ila ma haramallah! ka rufe idonka ka kare idonka ya zama ba za ka taɓa kallon abin da Allah ta'ala ya haramta ba wannan haƙƙi ne na idonka da ya rataya a wuyanka wanda kallon abin da bai halatta ba huwa miftafun miftaful wulush fiktirafil zunubi wal asam kallo da ido kinan ido wata ƙofa ce wata hanya ce wata ita take buɗe ma zuciya ƙofar shiga zuwa kinkimar manya-manyan zunubai da sabon Allah. Kaga ɓarawo ba zai yi sata ba sai ya kalla, mazinaci ba zai yi zina ba sai ya yi kallo, da dai makamanta irin wannan. Mai hassada ma da kallo yake yin hassada, duk sharri da ka sani, to sai ido ya kalla tukunna zuciya ta amsa. sannan sauran gabbai su tabbatar da ba a kallon ba fa don haka yi ƙoƙari ka kiyaye ka tare ka rufe ƙofar ganinka kar ya kai ka ga kinkimar miyagun zunubai don haka fayan bagi lil muslim an ya gudda basrahu amma la ya hillu lahu wajibi ne ga musulmi inda har ka amsa sunanka na musulmi to wajibinka ne a same ka kana iya rufe idonka abadan ba za ka kalli abun da bai halatta a gare ka ba dolinka ne ka kiyaye wannan wa zur ila mawadi ibr liyastafi da minha fi bana'i shahsiyatihi kuma ka yi amfani da ganinka a wajen kallon abin da zai ƙara kusanta ka ga sanin Allah ta'ala da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi maka wanda ta wannan za ka samu gina shaksiyarka ka zama mutum nagari ka kalli halin da wani ya fada a cikinsa ba don ka yi dariya ka ji daɗi ba mara kyau a don kai ka ɗauki darasi ka kiyaye kanka don gobe sannan kuma ka yi ƙoƙari ka yi amfani da ganinka a abun da zai kai ka ga samun fa'ida ribanta ribantuwa a sha'ani, ilimi wanda da shi za ka samu tace zuciyarka kuma ya amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfani ka ya amfani iyalinka ya amfani gidanka ya amfani makwabtanka ya amfani al'ummarka to kai amfani da ganinka ta wannan hanya masu raro ga shi dai malam ya koro bayanin yaje lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu dakata cikin wannan mako a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga shehun malamin namu muhammad salih lizare babban malamin ahalul beti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon da fatan allah ya kara wa malin lafiya a madadin radio boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Allah na sannan kuma manya na Música uhum.